السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da ashirin da biyar ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu daya da dari hudu da ashirin da daya bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na ashirin ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ashirin da uku cikin wannan sura mai albarka suratul zariyat yau kuma za mu tafi farkon aya ta ashirin da uku to amma kafin haka akwai abu guda biyu abu na farko wani bawan Allah ke cewa an faɗa cikin hadisi cewa ana ɗaure aljanu a cikin watan Ramadan to amma me ke kawo wani lokaci dan adam ya rinka yin muggan mafarki marasa daɗi ko wasu watsi da sauransu tare da cewa kuma aljanu din suna ɗaure kamar yadda hadisi faɗa farko ina so ka gaskata cewa eh ana daure aljanu tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ana daure shaytanu daga cikin aljanu to amma abin da aka ce maradatul jinni mafiya tsananin kangarewa daga cikin aljanu su ne ake daurewa wanda ke nuna waɗanda ba sa cikin marada daga cikin aljanu akwai musulman cikin su ba a daure to kuma daga cikin musulman cikin su din akwai jahilai akwai kuma fasikai irin yadda mu a cikin bil adama akwai jahilai kuma akwai fasikai to su ma haka suke to kaga ba sa rasa wani wasu wasu wani lokaci irin wannan daga wajen bangaren aljalin da ga su ni ne ba ma jahilai ne ko ga su ni ne amma fasikai ne sai dai hadarin wasu wasu da za su sanya maka da hadarin tunani dubu da za su zama ko mugun mafarki bai kai na waɗancan tsauraran ba inda a ce an bar su da rai ina jin zafin wannan sannan na biyu kuma har yanzu wani lokaci mugun tunani ba wai yana zuwa bane daga aljan kadai ita kanta zuciya idan ta zanto tana da duhu da yawa a ce samu ilimin wannan gwargwadon yadda mutum ya nesa da zikirin ubangiji da ambatan Allah gwargwadon yadda zuciyarsu za ta dinga cika da wasu wasu da tunani masu kyau da marasa kyau wanda irin waɗannan tunani sun sana da tasiri dangane da mafarkin ɗan adam da haka dai abin da ya kamata ku kula kenan bayan an yi maka gata an daure maka aljan to kuma kai sai ka yi wa kanka gata ka hana zuciyarka al'amuran da ubangiji ala ya hana fa amma man safa muqama rabbihi wa nahana nafsa an hawa fa innal jannata fil al abu na farko kenan abu na biyu fadakarwa ce dangane da wani ɗalibi mai suna Muhammad Rabi Muhammad Rabi an ce ɗalibi ne a department na Arabic and Islamic Studies a nan university na Maiduguri kuma shi aka bai wa limancin masallacin Umma mot a cikin university din to abin da ya fi wannan ɗalibi ya je yana tsayar cewa shi ɗalibi na ne har ma ya zauna a waje na ya yi karatu har ma yakan ɗauke kwana uku tun yana cikin labirari ina baya amma kuma ɗan fiya ne ƙarya shi ya na ga dole in faɗi wannan tun da shugabannin kungiyar ɗalibai musulmai sun sami ni kan wannan labari ya yi saboda ya yi ƙarfi ɗalibi na ne ya samu amincewar waɗansu daga cikin masu sauraronsa yana ribatar su daga aƙidar musulunci zuwa aƙidar CNC aƙidar kin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aƙidar kin matan annabi jira da annabi Allah sallallahu gare shi. aƙidar kin Abubakar kin Umar kin Uthman radiyallahu anhu ajma'in mummuna aqida wanda take ta saba wa alqur'ani ta saba mu hadisi ta saba mu ijma'in musulmi dan haka ina ƙara tabbatar wa 'yan uwa musulmi da wanda suka ji yanzu da wanda za su ji a rediyo ko talabijin ko wanda kasar zai kai musu wannan ɗalibi mai suna Muhammad Rabi wanda yake karatu a Arabic and Islamic Studies Department a university na Maiduguri ƙarya yake ba ɗalibi na bane ba ba abin da ya haɗa ni da shi saboda haka duk inda za a yi masa wata alfarma ko a ba shi wani matsayi saboda ni to kar a ba shi in dai har zan alaka da ni za a ba shi kwata-kwata babu ni babu Allah gane da mu Allah ya da mu to jiya kamar yadda na faɗa mun tsaya ne karshen aya ta 23 cikin wannan sura mai albarka yau kuma za mu tafi aya ta 24 bi Allah ji a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون التي هل أتاك حديث ضيفي إبراهيم البكرمي إلا اللاباري باكين نند سكزوجا النبي إبراهيم يا مكة ضيف wato baki ke kamar yadda lafazin zai kuma yana daukan bako daya haka kuma zai yana daukan hal ataka hadithu ibrahim kin labarin bakin annabi ibrahim ya zo maka almukramina waɗanda suke baki ne masu girma ababan karramawa mala'iku da Allah madaukakin sarki ya turo dan su je su kifar da mutanen annabi lut amma suka yada zango a wurin annabi ibrahim alaihi salam akan hanyar su ta zuwa wajen mutanen annabi lut suka zo a siffar yan adam ko da sai annabi ibrahim lokacin da ya gansu ya tsammaci mutane idh dakhalu alayhi lokacin da suka shiga wajen ka. fa qalu salaman suka ce da shi salaman wato aminci tabbata gare ka qala shi kuma yake salamun kuma amincin Allah ya tabbata gare ku qaumun munkarun sai dai mutane ne waɗanda ba a san su ma'ana ina inkarin ku bi ma'ana annani la a'rifu ban san ku ba daga ina kuke mutanen wani gari ne daga ina zuwa ina wannan ya faɗi wannan ne a biki dan bai riga ya fara tambayar yanda da shigar su ke da wuya yanzu yana kokarin ya tanadar musu wato ainihin abin da ake karan bako da shi na karmawa da girmamawa da mutuntawa har a mantar da shi cewa ma ya ji bakunci da haka sai aya ta tafi farawa ila amlihi faja'a bi'aynin samin فقربه إليهم قال تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم وبنجد في فراغ إلى أهله نلتقى النبي إبراهيم عليه السلام سيفكت تجرجوا إلى أهله زوا جدنسا زوا وجه إيالنسا فجاء بعجل سمين يزو يزو مسو بعجل دون أخويا samin kosashe an gane ko fa qarrabahu ilayhim ya gabatar da shi zuwa gare su kana yace ala ta'kulu shi ba za ku ci ba bismillah ma bismillah gashi ya mutsa ya matsa shi zuwa gare su lokacin da ya gabatar da shi zuwa gare su fa auja samin khifa sai tsoro ya kama shi daga gare su dan ya gaba su ba qalu sai suka ce da shi la kada ka tsoraka wa basharuhu bi gulamin alim suka yi mata bushara da ɗa da za a haifa masa nan gaba wanda zai siffanta da ilimi ɗa da ubangiji ta ala zai ilmantar da shi ya sanar da shi waɗansu hukunce hukunce na shari'a ya ba shi annabta ya ba shi manzanci to haka ayoyin da kenan suka nuna amma idan muka manta ba mun karanta wannan a yalwace da bayani gamsance a cikin suratul kudu shekaru uku ko hudu da suka wuce baya lokacin da muke karanta faɗin Allah ta'ala wa laqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu salama qala salam fama labisa an jaa bi ijlin hanif zo suke da annabi ibrahim bai yi wata wata ba sai ya tafi je kawo ijlin wato dan akuya hanif da sauki a nan gurin kuma aka ce faraga ila ahlihi fa jaa bi ijlin samim ya je wurin iyalinsa ya kawo musu dan akuya kosasshe kalmar gasasshe da suke can ba ta nan sai ka ɗauko kalmar salim wanda a can kuma babu ita sai ka hada da juna sai ya baka sakamakon cewa lokacin annabi ibrahim ya je sa ya duba dan akwai da yake shine mafi koshi ya kama ya yanka ya tsaye ya dace naman sa ne ya zo kawo baki wanda ke nuna karansu wato ma'ana an bankare rago kenan an bankare da akuya lalle ka san cewa an yi musu karanta su to lokacin da ya kawo qarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun wato sai ya kusantar da abin zuwa gare shi bismillah ku kuma na alaka kulun ala tariqatil ard to lokacin da ya gabatar ya ce su ci ya ga suna kallon juna ba su ba to nan ne tsoro ya kama shi falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahu wa awdaka minhum khifa bukana da bukatuwar zuwa ga falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahu lokacin da ya ga ya gabatar musu da abinci ba su mika hannu sun ci ba ga shi kuma alamar baki ne daga nesa wanda lalle suna da bukata zuwa ga abinci ko abin sha to daga nan ne kira sai yayi inkarin wannan abin da suka yi ya za a ba abinci baki eh, baki za a ba su abinci su ba to shine auru kamin min kaifa daga nan sai tsoro ya kama shi da suka furga cewa lalle ya tsoro ta tsalo na ta wato karka ji tsoro inna rabbi rabbi manzannin ubangiji kalu la ta karka ji tsoro wa bakkaruhu bi gulamin alim suka yi masa bishara da ɗa mai ilimi a cikin zurfi safa an nuna basar na hudu gudanin ali ubangiji ce mun masa bishara da ɗa mai ƙoƙari ko mai juriya ne ali ana an ce wato ɗa mai ilimi to da ke cikin wato ainihin suratu a saffat gulamul halim ɗa mai juriya a nan gurin kuma gulamin alim da mai ilimi in yaran biyu ne ko kuma da ko ɗaya ne ɗaya ne ko guda biyu ne an mun riga mun san cewa an ba shi annabi Ishaq mun san kuma an ba shi annabi Ibrahim alayhi a annabi kuma Isma'il alaihi dole ya kasance ɗaya daga cikin su ne Halim ɗaya daga cikin su kuma Halim annabi Ibrahim shine Halim mai juriya annabi Isma'il kai annabi Isma'il shine Halim dan shine mai juriya shine wanda annabi Ibrahim ya gani a mafarki cewa ya kama sai yanka falamma balaga ma husaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وسله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجد المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم annabi Isma'il alaihi salam shine wanda aka umarci annabi Ibrahim ya yanka cikin mafarki mafarkin annabawa ko gaske ne Ita ya kai dana an riga an nuna min na cikin mafarki kamar gaske na yanka ka duba ka gani menene shawaranta menene ra'ayinka nan take ya arzuta al-marhuma ya maka na zartar da abin da aka umarce ka satajiduni insha Allah min sabirin za ka sami ni in Allah ya ga ina cikin masu hakuri ina cikin masu juriya kaga ba sannan bi gulamul Ali. da aka gina gulamul Ali. to amma gulamul Ali, wato annabi ishaq mahaifin annabi yaqub kakan annabi yusuf alaihi salam ina ba dan wancan gulamul Ali, wannan kuma gulamul Ali. sannan isma'il shine azzabi abinda yake nufi da azzabi wanda aka fahimce wato an umarce shi yanka shi kafin ya kai da yanka shi Allah ya ce wa fadana bi zulmin azim to amma za ku ga waɗansu littattafan tafsiri suna nuna annabi Hassan shi ne aka umarci annabi Ibrahim da yanka wanda shi ne aka fanke shi da abin yanka mai girma wa fadainahu bi dhibhin azim to dukan wannan kissoci Yahudawa ne suka kitsa su saboda su kullum suna bangaren annabi Ishaq tunda shi ne mahaifin Yaqub Yaqub kuma shi ne wato Isra'il wanda dukkan yahudawa suke dangantuwa zuwa gare ina ba za fahimta amma annabi isma'il kuma shi shi ne wanda manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake dangantuwa zuwa gare shi in ka ga sun sallar su. to suna wa annabi kishin a ce dan wato kakansa na sama shi ne ya samu wannan matsayi da aka fahimce shi da wani abin yanka mai girma cikin faɗin Allah ta'ala wa fadina azim sai suka kisa kisar da ke nuna annabi ishaq ne dan su yahudu su rabota da wannan falalar ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wajen su malaman tafsiri za ka suna koro kisar ba tare sun fargar irin wannan farnar ba ina ba ta fahimta ala kulli hal fa awjata minhum khifa qalu la tafa wa basharuhu bi gulamin alim suka yi masa bishara da jariri da za a haifa masa nan gaba wato ainihin wato a mai ilimi sai Allah ya فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عكيم قالوا كذلك قال رب ربك إنه هو الحكيم العليم ubangiji ce ba aqbala imra'atuhu sai matarsa ta gabato ta zo wurin fi sarratin tana cikin kururuwa sarra shine ɗaga sauti da zance kan wani abun mamaki da aka faɗa wanda kake mamakin faruwarsa lokacin da ta je Allah barka wa annabi Ibrahim bisharar cewa zai haihu kuma ta san ita ce matarsa sai mamaki ya kama ta shine fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fa sakkat wajhaha hatta ma rufukata saboda farin ciki wa qalat tati azizun akim yanzu ya kuma wanda take akimin bakarariya wanda ba ta haihuwa ita ce yau kuma za a ce za ta haihu yanzu gaske ne abin nan da kuka faɗa cewa kuna mata bishara da ɗa haka ne in zan haihu qalu sai suka ce kazaliki qala rabbuki kamar haka ne ubangijinki ya faɗa innahu huwal hakim alim lalle ubangiji ta'ala shine alhakim mai hikima cikin al'amuransa sannan kuma shine alim masanin abin da yafi dacewa da kuma zamanin faruwar abin da yafi dacewa shine kan yace wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahika fa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub matarsa tana tsaye sai sai dariya da murmushi lokacin da ta ji an yi wa annabi ibrahim alaihi salam bishara nan take ita ma fa basharnaha bi ishaq muka yi mata bisharan za ta haifi da ishaq wa min wara'i ishaq yaqub bayan ishaq miti, shi ishaq zai samu da ku wato zai samu jika qalat ya wai a can cikin surtu wuce kenan sai ta ce a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib yanzu zan haihu wa ana ajuzun bayan ga shi tsohuwa ce wa hadha ba'li shaykha ga miji na shi ma ya tsufa ta takwaf a haka yanzu zan haihu inna hadha la shay'un azim lalle wannan abin mamaki ta ambaci dalile guda biyu a can ma ta ambaci dalilai guda biyu dalilai guda biyu nan da ke hana haihuwa take azizun akim ga ta tsohuwa ga ta bakarariya a can gurin kuma ta ce a alidu wa ana azizun wa hadha ba alisaika ga ta tsohuwa ga mijinta ya tsufa can abu guda biyu nan abu guda biyu to sai dai akwai abin da ya maimaitu a can ya maimaitu a nan akwai abin da a can akwai shi babu a nan akwai abin da a nan akwai shi kuma babu a can in ka hada sun zama guda uku ne hudu ne uku ne guda uku domin akwai abin da ya nemi su a can ya nemi su a nan an gani ko wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat wa na abi ha wa min wara'i haka yaqub qalat ya waylata a'lidu wa ana ajuzun anan gurin kuma فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت أجوز هذا لفظ أجوز يعني يتأتى كما يعني يتأتى أما لفظ أخير أنا أقول لك إيه باب كي لفظ هذا بقى للشيخة أتم إيه باب كي أنا إن كهذا دليل قد أقول لنا هذا هو تأمل نفرقه لا تتعطوها na biyu ga mijinta ya tsufa na uku kuma dama ita ba karariya ce tana fata da abin da ake kira al'ukumu rashin haihuwa wanda kowane ɗaya cikin wannan dalilan na iya ana samun haihuwa domin idan ya kasance mace mijinta ya tuba ya kai lokacin da ƙarfin fitar da mani jikinsa ba zai iya sa a samu juna biyu ba ko mun yare suka ba za ta haihu ba ko in mace ita ta kai matsayin tsufa ta kai matsayin da yanzu ba za ta iya samun juna biyu ba kila ko mijinta ko da ya ne ba zai iya mata juna ba za ta iya samun juna biyu ba to kaga kowanne ya tsufanta da tsufanta duk dalilai ne na rashin samun haihuwa ga kuma al'ukumu wato ainihin bakararan wanda komin yaren ta yare yin mako wannan ko babu haihuwa da haka sai take mamaki a alidu wa ana ajizun wa hadha ba'li shayqa in hadha la shay'un ajib malaiku suka ce da ita ta jabina min amrillah rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlul bayt innahu hamidum majid sai ta jabina min amrillah kuma al'amrun bayyin zaki mamaki yo wanda ya samar da annabi adam ma daga babu ba uwar ba uban ya samar da annabi isa alaihi salam daga mahaifiya kadai ba tare da uba ba ya samar da ita hawa daga bangaren annabi adam kadai ba tare da uwa ba yo wanda yayi wannan kuma sai ki mamaki a ta'jabina min amrillah al'amran Allah zai ki mamaki rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bait rahama ce ta ubangiji da albarkatu ya saukar gidan annabi ibrahim ya ku ahlul bait ya ku zuriyar gidan annabi ibrahim Allah ya kaddara sai kun haihu domin zaɓaɓɓe fiyayye mafificin kowa Allah ya kaddara ya fito daga cikin zurriyar annabi Isma'il shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Isma'il kuma ku ne za ku yi ina fata kun fahimta da haka mala'iku suka ce kana laki kana rabbuka kamar haka ubangijin ke faɗa tunda ubangiji ya faɗa magana ta kare ajli akil salam wa jaffatu su ajli akil salam wa jaffatu su innahu huwa al-hakim al-alim shi Allah shine al-hakim masani sannan al-alim al-hakim mai hikima al-alim ko masani sai Allah ta قال fama qatubukum ayyuhal mursalun قالوا inna ursilna ila qaumin mujrimin لنرسل عليهم حجارة من طين قال النبي إبراهيم يتل شوف فما خطبكم أيها المرسلون منين لابارك يا قوة أن منزلني daga nan ina kuka nufa wani gari za ku kalu sai suka ce inna ursil lalle mu an tura mu ne ila qaumin mujrimin zuwa ga waɗansu mutane masu fasadi da barna a ban wato dan mu yi musu ruwa na waɗansu duwatsu min tsinin wanda suke daga yunku na wuta daga tabo na wuta musawwamatan inda rabbikal musrifin waɗannan yunku na wuta da za a yi ruwan su ga waɗannan mutane musawwamatan inda rabbik ababan rada da suna ne a wurin ubangijinka abin nufi kowane dutse ɗaya da zai fada akwai sunan mutumin da dutsen zai fada kan ta cikin shine musawwamatan inda rabbika lil musrifin Allah ya kaddara auka wasu da fada wasu akan mutanen da suke masu israfi shine wuce gona da iri sai wuce iyakar da ubangiji ta ala ya iyakance musu wato kamar yadda ya faɗa wa nurin inna ursilna ila qaumin an tura mana mun zuwa ga mutanen annabi lutu alaihi salam da suka ji cewa za a je garin a halakar da garin annabi ibrahim sai tunatar da su qala inna fiha lutu a cikin garin ba akwai annabi lutu ya za ku je ku halakar da gari ga addinin Allah qalu nahnu a'lamu fiha lan nasiyannahu wa ahlihi illa imra'atahu kana min al-ghabirin ita ce min kika sanin wace za mu samar da shi da shi da zurriyar gidansa kowa zai samu fita sai matarsa kadai za ta kasance cikin wanda za su yi ragowa cikin azaba suka sanar da annabi ibrahim wannan labari sannan hankalin sai kwanta don gudun kada a je kifar da garin wani abu ya sami annabin allah shine lut alaihi salam to duk wannan kissa ta mai mai ta aurare kamar dai yadda bayani ya riga ya gabata إن لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين سأل مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم التي فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين سي مكا فتر دا وندي كتن فيها أو أن القرية من المؤمنين تكون مؤمنين مكا تامر رسول سينا أن نبلوغ عليه السلام الله في فتر بأهلك بكثر من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنهم مصيبها ما أصابهم إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب haka umarce shi ya ɗauki iyalinsa cikin dare ya sake ya tafi amma matarsa sai kaɗai tana cikin waɗanda musiba za su same shi tana cikin waɗanda za a halakar a wannan gari da haka shine gida ɗaya daga cikin gidan da suka tsira shine gidan annabi Nuhu alaihi salam ko da a gidan matarsa ba ta samu tsira ba dan kasantuwar tana goyon bayan abinda mutanen garin ke yi na farko shine fa asadna man kana fiha min almu'minin ma wajadna fiha ghayra baytin min almuslimin ma wajadna fiha ba mu samu ba cikin wannan alqarya ghayra baytin in ba gida ɗaya ba kadai min almuslimin cikin musulmi wato ba wanda ya mika wuya ya kai ba addinin musulunci a garin sai gida ɗaya shine dai gidan annabi Nuhu alaihi salam wa tarakna fiha ayatan lil ladina yakhafuna al azab al alim sai muka bar muka bar wannan gari a cikin garin muka bar wata aya lil ladina yakhafuna al azab al da duk wanda suke jin tsoron azaba mai rauni halakar da mutanen da aka yi sai da aka daga garin aka kifar da shi faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandudin musawwamatan inda rabbik وما هي من الظالمين wannan ya يا aya. har yanzu idan ka je yawon shakatawa yankin da mutanen annabi lutu alaihi salam suke za ka ga alamar lalle mutanen da ke wurin nan an kifar da su lalle an yi musu azaba an yi musu lugudan wuta daga sama daga wadansu bama bamai ilahiyya min kudin ilahi wanda ubangiji ta'ala ya sana'anta da kansa ba sana'a irin ta dan adam duk wanda ke nuna kudurar ubangiji lokacin da duk ya ga damar dirkakar al'umma da musiba da aka sai ce wa ba hiya min zalimin irin wannan azabar ba ne take ga azzalimai ba Allah ya ga dama a yau ko gobe ko jini na iya samun azaluman yau da irin abin da ya samu azaluman jiya ko azaliman shekaran jiya jiya mun faɗa ko kuma kafin jiya cewa da al-islam da al-iman sun ta bamban da juna ko idan an haɗa turi guda to amma idan an rarraba su daban-daban kowanne yana ɗaukar ma'anarsa yana ɗaukar ma'anar ɗan uwansa ga shi anan gurin an kawo al-islam da al-iman fa akhrajna man kana fiha min al-mu'minin Fa ma wajadna fiha ghayra baytin min al-muslimin to wannan an kawo ne wi'i. dan nau'an sifa ma'ana zurriyar gidan annabi Lut alaihi salam sun sunfanta da islam kuma sun sunfanta da sifa ta iman da haka da aka ce fa akhrajna man kana fiha min al-mu'minin fama wajadna fiha ghayra baytin min al-muslimin sai aka ba su kufar imani kafin islam domin kullu mu'minin muslim wa laysa kullu muslimin mu'mina yani dai dukkan mummuni to musulmi ne dan sai sai samu daraja ta islam kafin ya tsara da bai samu ci da ya samu daraja ta imani amma ba dukkan musulmi ne kuma ke zama mummuni ba mutum na iya samun daraja ta islam kadai amma imanin bai haɓaka ba sai da za a ba daraja ta islam yasa ya tabbata cikin sahih bukhari lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana raba dukiyar sadaka ga waɗansu mabukata sai manzo Allah ya biyo layi yana cikin baruwa sai ya ketare wani mutum sai ya gaba sai ya ba wani sai sa tuna biyo wa kasin ce manzo Allah me yasa kake tare inni arahu mu'minan ina ganin mu'mini ne fa manzo Allah ce aw musliman ya ka ko dai musulmi sabi ce ne dai ya hakuri ne kyali aka ji manzo sai ka manzo Allah me yasa ka tsallake wannan bawan Allah inni arahu mu'minan ina da nan mummuni ne ba manzo Allah ya ce awa musliman ko dai musulmi ba dai mummuni ba yana da daraja ta islam har yanzu bai dace da daraja ta iman ba ta abin bi abi wa qadi sake ne ne tawa annabi karo na uku inni la arahu mu'minan ina ganin mummuni ne ina tsammanin mummuni ne manzo Allah ya ce awa musliman musulmi dai ko har karo na uku sannan sai ta abi hakura sai manzo Allah ya ce da shi yaso da dama ni kan gora rabu in ƙetare mutum ban ba shi ba in ba wani shi wanda na bari din shi na fi kauna sama da wanda na ba wanda na ba kila ba na son shi amma na bari shi dan jin tsoron kar Allah ya kifar da shi cikin wuta da ko waɗanda in ba dan suna samun sadaka a wajen dan Allah da to imani ma zai fara amma da asalin imani ba al-mu'allafatu qulubuhum ka kafin imani ya nuna sai Allah dan ba su wani abu daga nan wurin kuma qur'ani idan ya samu gindin zama hadisi suka samu gindin zama a cikin zukatan su to imani ya nuna kenan ko ba ba mutum komai ba kenan to shi sai manzon Allah zo zai rago irin wanda ya tabbatar imanin su ya nuna sai ya hana ya san ko sun yi fiki dai ba za su bar addinin ba irin waɗanda yake ganin cewa irin wannan in suka yi fiki za su yi tawaye sai ba su na wannan siyasar gudanar da jama'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala kulli hal wa akhrajna man kana fiha min al-mu'minin fama wajibna fiha ghayra baitin min almuslimin sannan kuma mun ce annabi Isma'il alaihi salam shine gulamun halim annabi Ishaq shine gulamun alim Ishaq an siffanta shi da ilimi Isma'il an siffanta shi da juriya shin wannan me ke nuna wa yana nuna annabi Isma'il baya da ilimi kenan sai juriya yana nuna shi kuma annabi Ishaq ilimi gare shi baya da juriya ba ku ce komai ba zai yi wa ce ba zai yi ga fito annabi mallami dan kar yahudawa su ce to ai da haka ne sun rabota domin su sun fito daga zuriyar ilimi annabi ta kan tafi su da ilimi amma shi annabi isma'il ko zuriyar su ba zuriyar ilimi ba ce ba idan ka samu wani kangarare zai iya kafa ma hujja da alqur'anin kai ce da kai haka ga annabi sai ka ce da shi yadda al'amari yake ne. ubangiji ta'ala na tuffanta mutum da siffar da tafarin jaye a karar abin nufi lalle annabi isma'il banda juriya yana da ilimi to amma ya juriya ya fi shahara a fagen juriya sama da shahararsa a fagen ilimi kamar yadda annabi ishaq lalle ya fi shahara a fagen ilimi duk da cewa yana da juriya amma shahararsa a fagen ilimi ta fi yawa sama da shahararsa a fagen mai a fagen duniya a yanzu kamar annabawan Allah ubangiji ta'ala ya lissafo su cikin suratul maryam annabi ibrahim wanda kuma fi kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya da yazo wajen musa wanda kuma fi kitabi musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya da yazo wajen isma'il wanda kuma fi kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya da yazo idris wanda kuma fi kitabi idris innahu kana siddiqan nabiyya annabi Musa an ce mukulatan a wata kira'ar mukulisan wa kana rasulan nabiyya yana da ikhlasi kuma manzo ne kuma annabi ne amma annabi Ibrahim ko wanda ya tsara annabi Musa matsayi sai aka ce wani kurfi kitabu Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya mai gaskiya ne tsala ba wanzo bane amma annabi Musa aka ce mukulatan wa kana rasulan nabiyya kuma عن آه، اسماعيل اكبر في كتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا باصفا تجد اخلاصيا كل هذا بقى باصفا تجد اخلاصيا كانت صادق الوعد وكان رسولا نبيا أنا جبريل أجريد أكتب في الدين النبي ما بأصفا تجد إخلاصه فيقول من نانونا النبي إسماعيل بعد إخلاص النبي إدريس بعد إخلاص كون من نانونا النبي إبراهيم بارسول بريبا ko wannan na nuna shi annabi Musa bai san to siddiqan ba ina fatan kun fahimta a ce idan mutum yana da siffofi ɗaya biyu uku hudu biyar sai ka zo ba da labarinsa sai ka ambaci shi da tuffa ɗaya da kake ganin ko ita ka fada za a gane shi ba karfi bane sai kawo sauran siffofin kar wani zo sai a kana nufin kaza ne a yanzu idan ka zo ka ce wani mai kyauta ne kasance wasu mai kyauta ita kadai ce siffarsa yana da wasu da ba kila da tija ne kila ta tsakiya ne kila saurayi kila fari ne kila baki ne kila dogo ne kila gajere ne kila mai fuki ne kila mai hakuri ne amma tun da ya fara da kyauta sai ka ce wani mai kyauta ne sai kai shiru baka ambaci sauran sufofin ba dan babu su ko dan ya fi shahara da wannan dan ya fi shahara da wannan ko kuma dan yanzu abinda kake so ka labarta shine kyautar ta inda ka so ka labarta sauran sufofin kuma da ka kawo to haka ne dukkan wani bawan Allah da aka ambata cikin alkur'ani aka ba shi sifa daya ba tare da an kawo sauran sufofinsa ba ba a nuna ya da sauran a yana da su sai dai jerin gwanan kalmomin da aka zo da su yanzu abinda ake nufi da su a yi wata na'iya mu'ayyana min tafsiyati a bayyana wani bangare sananne a gangan jikinsa ba tare da an bayyana da sauran bangarorin ba ina fatan kun fahimta fa akhrajna man kana fiha min al فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين جل جلاله وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم sai muka mayar da wata aya wanda za ta zanto aya a wannan gari na mutanen annabi Lut da dukkan masu jin tsoron azaban gari sai aya ta وفي موسى <clears throat> إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى برسله وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم الله يقول وفي موسى هكا أكون أبونا آية أتكون كسر النبي موسى عليه السلام إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين لوكس النبي تورو النبي موسى زوى فرعون بسلطان مبين da hujja wanda take mabayyaniya ko dalili wanda yake mabayyani babban dalili mabayyani cikin hujjojinsa sanda da yake jefarwa da zanto matijiya fatawalla bi rukuni amma fir'auna bai ansa ba fatawalla sai juya baya bi rukuni ki da jama'arsa shine fa hajara fanada fa qala ana rabbukum al'ala ko kuma fatawalla bi rukuni sai ya juya baya bi rukuni saboda girman kansa lafazin ar-rukun na iya daukan jama'arsa an gane ko jama'ar mutum mabiyansa ana kiran su da suna ar-rukun shi yasa annabi lutu yake law anna laykum quwwatan aw awi ila rukni shadid ina ba ina da karfin fuskantar ku ko in fake zuwa ga wani gungu na jama'a shadidin masu karfi da za ta hana su muta'addanci da aka fata wallahi rukuni ma'ana sai ya gana shi da yan fadarsa sai ya gana da manyan fadawansa suka kira wa jama'a fa hakara fanada fa qala ana rabbukum ala yayi da'awar rububiyya yayi da'awar ilahantaka yake da su ma alimta lakum min ilahin ghayr ko kuma ka ce tawalla bi rukunihi sai ya juya bi rukunihi da sa ma'ana juyawa irin ta mai girman ka ana masa magana ya kawar da kai kamar a ce na'azu janibi ko kuma a ce sani ismi da an sabilillah duk wannan yana nufin mutum ya karkata kafada ya juya baya ya kawar da kai ga wanda yake masa wa'azi ba tare da ya taurare shi ba don wulakantarwa shi ne ma'anar fa tawalla bi rukunihi sai ya juya ga rukuninsa ko jama'arsa wa qala fi sa'ir aw majnun shi annabi Musa din nan ko dai ya zanto mai sihiri ko ya zanto majnun to lafazin aw ko ya zanto aw ala babihi litanwiyin wato mai sihiri ne ko kuma wato ainihin majnuni ma'ana kamar fir'aun na so ya ce musu ɗaya daga cikin biyu ne baya fita daga ɗaya daga cikin biyun nan in dai ba mai tsafi bane to mahaukaci in ko ba ma kuci bane mai tsari shi ne fata wani tsawo sahirin au majnun ko dai kaza ko kaza ko kuma ya zanto au din nan ma'anar ta wawul abadi sahirin wa majnun mai sihiri ne kuma ma hukuci dan saboda au tana zuwa ga ma'ana wawul abafi nal khilafata au kanat lahu qadra kama atara rabbahu buta ala qadri yake nal khilafata au kanat lahu qadra nal khilafata وكانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدره كما يقول ثم كثر قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة بينا فهي كالحجارة وأشد قسوة فلا تطيع منهم آثما أو كفورا أي فلا تطيع منهم آثما وكفورا أو دي تنا زوا دماء نواو الأطفي أتنى القرآن لكم لا رفتي ده هذا كودي يزنتو معنى تواو الأطفي كودي يزنتو معنى سينا تهمة تذكرا كوكذا shine ka tawalla bi rukunihi wa qala sahirun aw majnun fa akhadnahu wa junudahu ka karanta ta ko fa akhadnahu wa junudahu Allah ce sai muka danke shi da mutanansa fa nabaznahu fil yammi sai muka jefa su cikin ruwa cikin teku wa huwa mulim shi fir'auna din yana abun zargi yana abin kusewa saboda aqidar da ya rayu kai ta da'awar rububiyya ta da'awar ilahantaka da kuma yadda ya wautar da hankulan mutanensa suka rabu da annabi Musa alaihi salam yana cewa man ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin falawla ulqiya alaihi aswaratun min dhahabin aw jaa ma'ahu almala'ikatu muqtaribin shine Allah ya falsafa qawmuhu fa qawu wato ya wutar da hankulan mutanen sa suka bi wannan abin da yi kaga abin zargi ne wutar da hankulan mutane da ganga da kuma da kuma وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي آدم هكا آية تكلم من آدم وذكر إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم lokacin da muka aiko musu da wata iska al'aqim bakarariyar iska idan an ce al'aqim a cikin a cikin nau'i na nau'ikan iska ana nufin iska da ba ta dauke da alkhairi Iska da ba ta dauke da iskan shaka mai gadi ko ba ita take koro girgije na ruwan sama ba ko ba ita take taimakawa wajen ɗaukan iri ko barbaran itace tsakanin da juna ba domin iska tana zuwa da hikimomi da dama ko ta zo tana ingizo girgije don zubar da ruwa ko ya kasance ta zo don ɗaukar iri da sinadarin haihuwa daga namijin itace zuwa ga samasar itace shine wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna min as-sama'i ma'an fa asqaynakum wa ma antum lahu bikazinin ko kuma ya kasance tana ɗauke da sanyi ko ya kasance bushran bai da rahmatu ta zama ba da labarin ga ruwa nan ta kafin ruwan ya zo ka rinka jin ƙarfin ruwan sama an yi a wani gari tsakanin da garin kilomita hamsin ko sama da haka amma iska ta zo don ta baka misalar ga ruwa nan to amma arribul aqim wanda la li hadha wala li dhaka ba ta zo da alkhairi ba ita ce arribul aqim kenan dan ta zo ne da kudi ba shine fa arsalna arsal iz arsalna alaihim arribul aqim ma kazaru min shay'in atat alaihi wannan iska ba ta kyale duk wani abin da ta hau kanta illa ja'alahu karramin fa sai ta mai da shi karramimi wato kamar ciyawa da aka tattake domin arramin a larabci ciyawa wanda dabbobi suka ci bayan ta bushe kuma suka tattake ta suka wuce shine arrabi to haka wannan iska ko me ya zo ma ta gurmi sai na illa ja'alahu karrami sina Allah ta tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha ko me rusawa take da abinda Allah ya ga dama ya kiyaye shi banda shi fa asahu la yura illa masakinuhum كذلك نجزي القوم المجرمين ثلاثة وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى الجحيم فعفوا عن أمر ربهم فعقبتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين وفي ثمود cikin kissar samudawa ko a cikin labarin halakar da samudawa akwai aya iz qila lahum tamatta'u hatta hin lokacin da aka ce da su tamatta'u ko dan shakata ko dan jidani hatta hin zuwa wani lokaci shine kwana uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su lokaci na cewa su dan moru da duniyar liman shaqaka kama ta'u bi dalikum thalathata ayyam zalika wa'dun ghayru maktub lokaci ne wanda ba abin karyatawa ba wa'adi ne na halakar da ku wanda yake zartacce a wurin Allah da haka sai ku dan da wannan kwanaki guda uku kafin su wuce na Allah sai ya ce lahum tamattu yayin da aka ce su ku dan ji dadi hatta hin zuwa wani lokaci fa atau al'amru rabbihim sai suka kangare suka yi girman kai ga barin umarnin ubangiji fa akhadhatuhum as-sa'iqatu wa hum yanzurun sai wata irin tsawa ta kama su wa hum yanzurun suna ji suna gani wa akhadha alladhina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin ka'annam yaghnaw fiha ala inna samuda kafaru rabbahum ala bu'dan li samud ubangiji ta ala ta tsawa ta danke su suka wayi gari kamar ba su taba rayuwa a cikin garin su ba shine ubangiji ya ce fa sadrhum musta'ikatu wa hum yanzurun wata irin tsawa ta azaba ta kama su suna ji suna gani suna ta mutuwa fa masu ta'u min qiyam ba su sami ikon tsayawa a kan takunan kafarsu ba ba su sami ikon tsayawa ba ballantana su gudu su fita daga cikin wannan musiba wa ma kanu mun muntasirin ba su kasance masu taimakawa kawunan su ba ko su taimakawa wanin su wajen fita daga wannan azaba wa qauma nuhin min qabl qaum bi ma'ana ahlakna qauma nuhin min qabl mun halakar da mutanen annabi nuhu min qablu tun kafin waɗannan domin a sun tarihi annabi nuhu ya riga zuwa kafin annabi hudu alaihi salam kafin annabi wato ainihin salih alaihi salam shi aka ake cewa qaumun nuhin min qabl innahum kanu qauman fasiqin lalle sun kasance mutane ne fasikai abin nufi mutane ne suka kafirce wa ubangijinsu suka kafa cewa annabin da aka turo a lokacin su sallatin والسماء بنيناها بعيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون وبنجد في والسماء بنيناها بأيد للي كما من جنا بأيد بقلبي لفظ أي أنا مصدري ba a nufin jam'i na al domin ana yin jam'in yadu a ce al amma al ko al'adu yana nufin al-quwwa dan haka lafazin al wanda yake jam'i ne na yad yana wazanin af'alun aibin af'al an gane ko af'al amma lafazin aid nan gudun wasu ma'a bane na habi ayi ala ne. fa'li an gane ko da haka sun sha babban ko da aluga kar wani fassara shi da hannu ake nufi a'a wasu sama'a bane na lalle sama kan mun gina ta bi aidin da karfin mu in ta'ala ta ji Allah ta'ala wa inna lal muti'un lalle mu masu yalwatawa ne masu arzuta mutane da abin da suke so wal arda farasnaha kasa ko mun sun fada ta fa ni'mal mahidun ma dalla da masu sun fada wa in ji Allah ta'ala wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn cikin kowane irin halitta mun halitta jinsi biyu mace da namiji la'allakum tazakkarun dai ya kasance kun dauki izina kun gane kudurar ubangiji ko dai ya kasance ana nufin zawjayn az-zakar wal unsa ko kuma ya zanto ana nufin zawjayn kullu shay'in khuliqa ma'ahu dhikru ko wani irin abu Amma halitta sai tare da kifiyarsa zaki kifiyarsa mai zaki sarki kifiyarsa mai baki Sama kishiyarsa kuma ƙasa waje kishiyarsa ciki ko ba haka ba gaba kishiyarsa baya shine kalakana zauje ne ko wani irin abu mun halitta shi da kishiyarsa ko ko kalakana zauje ne cikin dukkan jinsin halitta a cikin bil'adama a cikin wato dabbobi a cikin tsuntsaye halittun teku halittun sarari dukkanin su mun halitta su mace da namiji خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ثلاثة وفروا إلى الله

ku yi gaggawar komawa zuwa ga Allah ta'ala inni lakum nadhirun mubin lalle ni a gare ku manzo ne wanda yake mai gargadi mai bayyanar da gargadin da nadhir wato mai razanarwa mai firgitarwa Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan magana ga mutanen sa fa fi ila Allah ku gudu zuwa ga ubangiji ta'ala ma'ana in ana jin tsoron Allah sai a koma gare ku. ta hanyar imani ta hanyar ayyuka na gari wala tajalu ma Allah ilahan akhar kada ku zo ku sanya ma Allah wani abin bautar tare da shi kar ku sanya masa kishiya da za ku roƙe shi irin yadda kuke roƙon Allah ku rantsa da shi irin yadda kuke rantsuwa da Allah ku kama sunansa lokacin da kuke cikin wata musiba irin yadda ake kama sunan Allah kar ku yi haka in kun yi haka kun sanya ma Allah kishiya inni kun minhu nadhirun mubin lallai ni a gare ku minhu daga wajen Allah nadhirun mai gargadi ne mubin mai bayyana da gargadin يشركون أتواصوا به بل هم قوم طاغون وبنجي تعالى كذلك كما هكذا ما أتى الذين من قبلهم babu wani wanda ya zo wa mutane min qablihim kafin su min rasulin wani manzo da zai zo zuwa ga wata al'umma ko zuwa wata jama'a illa kanu sa'irun aw majnun fa sai ka da mutane suna cewa sa ai wannan mai tsafi aw majnun ko kuma su ce wannan ba hukunci haka ne suka wulakantar da annabawan su tunda da wanda za su tuhumci kwakwalwar annabi da ke da shi mahukunci ne imma wanda za su tuhumci da annabi ke zuwa da shi na mu'jiza daga gare kullu su ce wannan sihiri ne ma abin da zai min qablihi da sunan illa qalu sahirun aw majnun haka tarihin kafirai da tun fil azal har zuwa ga manzon kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yana yin haka dan lallashin sa dan ya daina damuwa da dangin abin da za a faɗa masa na zance da ke bakanta rai ma yuqalu laka illa ma qad qila lil rusuli min qablik inna rabbaka lahu maghfiratun wa iqabun alim haka ubangiji ce ba za a faɗa maka ba sai irin abin da aka faɗa wa manzanni kafin ka kuma ka Allah ce wa da ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinn yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli ghurura walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa yaftarun kowane aiki sai da aka sa masa adawa sai da aka sa masa yan cikin mutane da aljanu kasassun makiya da annabi cikin annabawan Allah kuma suna yiwa wa junansu bayayyar kalmomi na zaki da fatanci wannan ya arawa wannan tashi wannan ya yi misali tsakanin da wannan dan da da annabi kowa na kokari yuhi ba'dhum ila ba'd sashin suna wahayi kalmomi sashin na raɗawa sauran kalmomi waɗanda za su yi da'awa da annabin da su zukur falkoli gurura Allah ce annabin ya hakuri walau rabu arabu kama fa'alu jarraba shi daga ubangiji inda Allah ya ga dama da za su haka ba amma waje Allah ba ku li babu fitna dole mun san ya sakin ku zan to fitna da kai kana kan gaskiya wani na kokarin zagin da bayan shi akan barnai kana kan tabarkin shiriya wani na tuhumar kai akan fata bayan kuma shi ne akan fata shine waja'alna ba'dakum li ba'd fitna sai Allah ya atasbiru shin za ku yi hakuri za ku jure wa kana rabbuka basir kadhalika ma atam ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun sai Allah ya atawaqaw bihi shin sun yi juna wasiki ne da irin wannan kalma sun yi junan su wasiki da kalmomi na fatanci shin al'ummar annabi nuhu kafin su shuɗe shi da suka yi wasiki ne ga al'ummar adawa shin adawa kafin a halakar da su sun yi wasiki ne ga mutanen annabi salihu mutanen annabi salihu kafin a halakar da su a damara su sun yi wasiki ne ga mutanen annabi lut ko mutanen annabi lut sun yi ga mutanen birnin madaina ko mutanen madaina sun yi ga mutanen annabi musa ko mutanen annabi musa sun yi ga na annabi isa shin ko su mabiya annabi isa din sun yi ne ga al'ummar da za su zama da manzon Allah a tawasau bihi sun wasiki da juna ne da wannan kalmar da wannan zancen ta Allah ke bal ba haka bane ba ba wasu su suka yi ba hum kaumun tabu ai cikin su wani bai ga wani ba domin dukkan waɗanda azaba ta rike su azaba ta ke istighfar abin da ake da azaba ta istighfar a cire dangin su gaba ɗaya ban kaza da ba wani zai rabuwa shi ne ubangiji ta ala ke cewa hal tara lahum min baqiya ka ga ragowar ce yanzu ragowar adawa ka ga ta mudawa yanzu abin kasa babu an riga an halaka da su gaba ɗaya hal tuhishu minhum bil abid aw tasma'u lahum rikza kana jin duriyar wani daga cikin su ko kana jin motsin ko labarin su ko a Asiya ko a Amerika ta kudu ko ta arewa ko kana jin labarin su a Turai ta gabas ba inda ka ji su da su haka ta riga an halakar da su kenan gaba daya bal bali dai hum qaumun taqun su mutane ne masu ƙetare iyakar ubangiji tallatin an anhum fama لست بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الله كده من ذنك فتولى عنهم كوالت كده قدس إن هر كاكرا يسبس أنت با فما أنت بملوم كيف با أبو ذنبي بني با الله يا بني كاكتا من ذنك ya ce ballig ma unzila ilayka min rabbik kuma ka isa su kuma sun kiji da haka ba laifin ka bane kuma antum malun wa zakkir kai gargadi ka tunatar fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin lalle tunatarwa tana amfanar da mu'mini وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم dangin aljanu ba ina aljin ana nufin jinsin su gaba daya wal in ko ba halinci dangin yan adam jinsin bil adam gaba daya ba illa li ya'budun sai domin su bauta kaga an ce aljin an ce aljin amma ta kawo li ya'budun bisa da sigar jami'i saboda aljin din ba a nufin mufradi da shi ana nufin jinsi kaga ta zo ne mai yawa kamar yadda aljin din da aljin kowanne jinsi ne to shi sa aka ce illa li ya'budun ma da minhum min rizqin ba na neman wani arziki daga wajen su wajen su ba ni dukiya ko su tara mun kudaden su ga irin da suke tarawa gwamnatocin su ba ni da gona irin gangan sulki da sarakunan da suke yi ubangiji baya bukatan komai a wurin kowa shine ma uridu minhum min rizqin sannan ma uridu an yutaimun ubangiji ta lace ni ba na nufin su ciyar da ni ba na nufin su tayar da ni dan shi Allah ta'ala shine wanda yake yutaimu wa yi yutaimu yake iya zuwa amma shi ba a cikin inna Allah huwa razzaq lalle ubangiji da ala shine ar-razzaq mai azzatawa dul quwwati matin ma ma'butun karfi mai kuma karfi subhanahu wa ta'ala wato kenan manufar halittar dan adam da aljin shine dan ya bauta ma ubangiji da ala wannan ita ce manufar da ya kamata kowane musulmi ya fahimta mata ko namiji dan me Allah ya halicce ni Allah ya halicce ni ne dan in ci in yi gida a'a ya halitta ni dan a a'a wa ma khalaqatul da wal ka illa liya'budun ya halitta ni ne dan bauta to tunda dai an halitta ni dan bauta dan me nake fi, dan me nake sha ne zai in samu kuzari in rayu a ban kasa in yi wannan abin ne bauta dukkan mutumin da ya karar da karfin jikinsa ya karar da energy dinsa da kuzarinsa ba tare da ya yi bautar ubangiji ba ya yi hasara cikin rayuwa da rayuwa da rayuwar dabba babu bambanci yadda rago ya ci dusa ya ci harawa ya kawo ruwan sari ya koki ba tare da yayi kiyamun da ko sallah ko zikiri ba sai ma hadisi shi ne Allah ce wanda zai kafaru ya kamata una wa ya na kama ta'kulu al-an'am wan nar maswan lahum kafare suna ci ne irin yadda kofi ke ci kadai kuma da haka Allah ce inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila su kafare kamar al-an'am ne raguna da tumaki da awaki da raƙuma wato ainihin kamar shanu suke yi bal hum adallu sabila har ma sun fi dabba lalace kaga duk inda aka sufanta kafare sai a ce kal an'am al kuma dabbobin gida tsammanin ka da dabbar gida da dabbar daji wacce ta fi daraja ta gida amma me yasa ake sufanta kafare da dabbar gida ba darajar aka kalla ba a'a dabbar daji yayin da duka kama ɗaya za ka yanka sauran za su sa wajen amma dabbar gida garke guda na rakuma ta yanka wa suna kallon ka zururuwa ka dabbanci ke to kafirai sun ji su zama dabbobi innahum illa kal anam bal hum adallu sabila inna allaha huwa ar-razzaq lalle Allah shine ar-razzaq dal quwwatul matin ma abucin karfi ko mai karfi sai ki fa inna min ladina wa suka zalunci kawunan su ta hanyar shirka da sauran kaba'ira zanuban zunubi ya tabbata akan su misla zanubi ashabihim wato daidai da zunubin waɗanda suka gabace su ko kuma idan to zanub abin awli domin zanub yana zuwa da ma'anar guga na au yana ɗaukar ma'anar zanub kun bai da kyau wato kenan sai zanto zanub ana ana nufin nasi rabo suna da wani kaso na zunubi misla zanubi ashabihim irin kaso na zunubi na kafiran da suka rigaye shi fala yasta'jilu su daina nema a gaggauta musu da azaba a azaba za ta ko da sun nema a gaggautota, ta ko da ba su nema a gaggauto ta din ba fa waylu lil ladina kafaru min yawmihim alladhi yu'adun azaba tabbata kan waɗanda suka kafurta wai wato madari ne ba yi da fili ko mazi ko mudari ma'anarsa alhala hallaka ta tabbata Wadanda suka ce wai nan wadi fi jahannam wato wani wadi ne a cikin wuta jahannama rami ne na wuta ita kanta jahannama tana cikin aza cewa a kare ta daga sharrinsa amma aka ce wailun fa wailun da zina kafaru azaba tabbata ga waɗanda suka kafarta ya karfi min yawmihim alladhi yu'adun dangane da yinin da ake musu alkawalin ka shi ne yinin ranar tashin kiyama wannan su ne ayoyin karshe na suratul zariyat ina jin ne da yau muka fara dan ku shirya kan fara da mu ba yanzu kuma kai tsaye za mu shiga cikin suratu tur suratu tur makiyya kuma a cikin jerin suratun alqur'ani ita ce sura ta 52 sura ta makiyya bi ma'ana an saukar da ita kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa Madina muna roƙon ubangiji ta'ala ya tallafa mana wajen fahimtar ayoyin ka daidai tare da yin imani haɗa da yin aiki da su mai Allah bismillahir rahmanir rahim min ash-shaytan ar an saukar da ita kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa Madina muna roƙon ubangiji ta'ala ya tallafa mana wajen fahimtar ayoyin ta daidai tare da imani hada da yin aiki mai Allah min dangin rahmanir rahim والطور وكتاب مسطور في رب منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور dutsen da ake kira tur wanda Allah ya ambata cikin suratul tin wa tin wa zaitun wa tur sinin wani dutse ne a yankin sinin dutsen da Allah ya magana da Annabi Musa alaihi salam ina rantsuwa da dutsen nan na tur wa kitabin mastur da littafi rubutacce littafi rubutacce bisa ga zance mafi inganci shine alqur'ani mai girma fi wa kitabin mastur da littafin nan rubutacce a rubuce shi a cikin launin mahfuz sannan bayan an turo shi takardunsa a rubuce suke a hannun bala'iku da aka isar wurin su kalla innaha tazkira wa man a zakara fi shuhubin mukarramatin marfu'atin mutahhara fi aidi kabara kiramin barra yana rubuce a wurin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayin da duk aka saukar da wata aya cikin ayoyin alqur'ani manzo Allah yana da kasarori marubuta wahayi waɗanda ake kira kuttabul wahayi wajen mutum arba'in ne cikin zababbun sahabbai irin su zai bin sa'ad idan su ubayy bin ka'ab idan su mu'az bin jabal irin su wane ne da wane ne wanda su ake umarta su rubuce ayoyin alqur'ani duk wani adadi na ayoyi in sun sauka sai manzo Allah ya kira su yace wannan adadin dangin sura kaza da su fitar da su daidai wuri kaza saboda yadda alkur'ani ne sauka shi ne sai a fara saukar da sura ba a kai karganta ba sai a dakata sai a faro farkon wata sura ba a kai karganta ba sai a dakata sai a saukar da waɗansu ayoyi daban su haɓe ba su sani ba cikon da sura ta biyu ne ko cikon da sura ta farko har sai manzan Allah ya ce za'uha fi makani kaza mai sura kaza ku jeran ta su a daidai wuri kaza cikin sura da aka jerin ayoyin na alkur'ani mai girma cikin kowace sura amrun tawqifiyyun min annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ya tsara a haka ta fuskar wahayi ba ijtihadin sahabbai bane haka wannan su malamai ma suka ce jerin surorin a fara cikin suratul fatiha sannan bakara sannan ali imran shi ma amrun tawqi'i min annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne ya tsara cewa a haka ba ittihadin sahabbai bane ba da haka kenan wa tur ina rantsuwa da dutsen tur tur sine wa kitabin mastur da littafin rubutacce shine alqur'ani fi raqin a ina littafin yake rubuce fi raqin a cikin abin rubutu manshur wanda ake budewa a farka shine manshur idan an ce rak a cikin harshen larabci dukkan abin da ake rubutu a cikin sa sawa'un fata ce a kan dutse aka rubuta a cikin tamkar dabino aka rubuta a cikin takarda ne ya zama rak an gane ko rak kenan abin rubutu dukkan wani sinadari da ake rubutu a kansa shine rak waɗansu malaman suka ce a'a lafazin rak yana nufin biyar fata da aka jeme ta haka na ko siririya dan a ita ne mutanen da suke rubutu sai da an rubuta wasiƙa sai a dinke ta haka sai a aika zuwa ga wanda ake so aikawa to a da farkon wahayi sahabbai suna rubuta wahayi ne galibi a cikin fata jimammiya wani lokacin su rubuta a cikin tamkar da biyu wani lokacin su rubuta a cikin falalan duk to da ya ya shafi duk abin rubutu wa kitabun mastur ina rantsuwa da littafi rubutacce fi rafi a cikin dukkan wani abin rubutu manshur wanda ake kodewa a karanta shine lafazin manshur وكل إنسان ألزمناه طائره في أنف ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كتابا منشورا يعني كتابا مبسوطا مفتوحا يقرأه صاحبه littafin za a bude ma a ce ikra a kitaba da aka tsira cikin mulkur cikin abin rubutu da ake iya budewa a karanta ka kuwa ko da qur'anin mu ne yanzu akan bude a karanta ya zama rabbul mansur kenan wal baitul ma'mur ina rantsuwa da abin da ake kira al baitul ma'mur sun yi kokarin fassara al baitul ma'mur da dangin fassara daban-daban ba sun kawo su bane yanzu tun tunda akwai fassara daya ingantacciya daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baitul ma'mur wani daki ne a sama gida ne a sama hadisi ya tafi cikin sahihi muslim daga an tsammanin Allah ta kare ta kare manzan Allah ce uti tu bil burak an zo mun da dabbar da ake kira burak a garin Isra'i da ya yayi amfani da burak daga zangon na farko na tafiya Makka zuwa Baitul Maqdis akan burak amma da aka je kan aikin burak ya ta daga nan kuma zuwa sama har zuwa saman bakwai wannan ubangiji ta ala ne ya kai ta hanyar da ya ga ma mai rabi kenan ya fi karfin a ce wata dabba ta an zo min da bura lokacin da zai tashi daga makka kenan zuwa baitul maqdis sai ya fassara shi da cewa dabbatun abu wata dabba ce fara tawil mai tsawo fawqal himari wa dunal fadli ta fi jaki amma ba ta kai alfadari ba ya yadda hasarahu inda muntaha faratu idan ta daga kafarta inda take saukewa karshen inda idan ta yi gano sannan idan ta sake agawa karshen inda idan ta yi gano sai ban da kafirai dabbar da aka wannan tafiya da ita daga nan za su fito mulki na zasu to ban da an tafi zuwa baitul maqdis wai suna inkari dan tafiyar wata daya ce mutum yayi ta adali da kubu ke da ba ba su gane kayan sufurin da ake tafiya da ba manzon Allah ya ce da aka kawo mun farki kuwa ta kai baitul maqdis na wannan dabba har ne je baitul maqdis qala yati farqatuhu bil halaqati allati yarbitu biha al anbiya sai na daure ta a cikin wani turke wanda wannan turken a tarihin annabawa duk annabin da yake wurin a yake daure dabbar da yake akan qala manzon Allah sai sun mada kalkul masjida sannan ne shiga masallacin baitul maqdis wa sallaitu fihi rak'atay ne sallar salla biyu thumma kharajtu sannan na fito fa ja'ani jibril alayhi salam bi ina'in min qamri wa ina'in min laban malaika jibril ya zo da kofuna biyu daya cike da giya daya cike da madara manzo Allah sai fakkatul laban sai na zaɓi madara to manzo Allah ya zaɓa ma madara ta sha me yasa kika zaɓi giya fastartu laban fa qala jibril sai malaika jibril yake ihtarta fitra ka zaɓi sarki ke ka zaɓi musulunci manzo Allah ya sun ma'urije jina ila sama sannan sai aka tashi da mu zuwa sama kuma bai san bai haɗe a kan ya ji su dai a sama kawai ثم قال حديث المعراج بقوله Anas dan Malik ya koro hadisin miraji gaba daya wanda ba na so mu karanta shi gaba daya zan je ne daidai na halin sha'i da suka je su je wuri kaza su je wuri kaza da suka je wani wuri fa idza annabi Ibrahim manzo Allah sai sai ga annabi Ibrahim kawai na gaishe musnidan zahrahu ila al-bayt al-ma'mur ya dingina daga dan bayan haka jikin baitul ma'mur kun fahimta da kyau wa idza huwa sai ka hisi baitul ma'mur din yadkhuluhu kullu yawmin sab'una alf malak kowane yini malaiku dubu saba'in ke shiga la ya ilayhi gobe wadansu ne banda waɗannan amma a wata waya an nuna dubu ɗaya a wata waya an nuna dubu saba'in waɗansu sun laura da ruwaya da suke nuna cewa dubu saba'in sai dai dubu ɗaya amma waɗansu kuma sun inganta manzo Allah ce mutum duk malaiku dubu saba'in za su je su yi ibada in sun fita gobe wadansu ne da su da lalle babban aiki to shi yasa malamai suka ce matsayin baitul ma'mur a sama shine matsayin kaba a sama baitul ma'mur malaiku ke rayu da ke ibada kullum kamar yadda kaba mummune ke rayu da ita cikin musulmai na bil adama da na aljanu suke rayu da ibada kowanne ne cikin su ubangiji ya kaddara da to diman da'iman tana bauta a wajen an gane ko haka Allah ya kaddara bautar Allah ba za ta yi a wannan wurin ba to kaga wannan wurin da yake da wannan kimar da daraja a ko ina bauta ta iya yankewa amma da makka a ko ina a iya samun rauni amma da ba yanzu za a yi wannan wuri da hannun kafare ne da dukkan cikin kwana arba'in zai zagaye duniya saboda fitinarsa amma bai sai shiga makka ba bai sai je madina ba sai zai tsaya yi kururuwa a bayan gari na so su sami amma zai yi ya yi wal baitul Allah ce ina rantsuwa da abin da ake kira al baitul ma'mur daki abin rayawa wanda ake raya shi bil ibada ta'muruhul mala'ikatu bil ibadati lillahi azza wa jalla wa saqf al marfu' da gini abun rufi me ake nufi da gini abun rufi ita ce sama an gane ko wa sama'u zata raja'a wal ardi zatil qada kenan sama ita ce as-saqfu marfu wal bahr al-masdud sun yi sabani dangane da me ake fassara al-bahr al-masdud wadanda suka ce al-bahr al-masdud teku da za a kona ruwansa a kafar da domin ranar tashin kiyama daga cikin manyan ababen da za su faru idan samsu kuwirat wa idan nujumun kadarat وإذا الجبال سيرت وإذا العشار قتلت وإذا الوحوش هسرت وإذا البحار سدرت kekunan duniya za a kone su a kafar da ruwansu رنسوا لكي كنت ina rantsuwa da tekun فصرة za a kafar da ruwansa المسجور kiyama ta tsaya fasara farko kenan fasara biyu da teku wanda yake cike da ruwa al mazdur din yana sun al mumtali ma wanda yake cike ma kada da ruwa menene dalilin yin rantsuwar rantsuwa da dutsen tsorfi ne rantsuwa da alkur'ani rantsuwa da bin ma'amur rantsuwa da sama wanda suka mulki rantsuwa da tekun da aka cika da ruwa menene dalilin yin rantsuwar inna azaba rabbika lawaqi lalle azabar ubangijinka mai aukuwa ce akan kafirai ma lahu min dafi ba wanda yake kare azabar cikin kafirai in dai yazo ta zo ba wanda yake tsare ثلاثة يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا ubangiji ce yau mata muru sama umara yau din nan zarf ne lokacin faruwar azaba azabar da Allah ce inna azaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi yau da ne za ta faru yau mata muru sama umara ranar da sama za ta yi motsi iya cikin motsi Ta tamuru kuma ana ta harba wa tasaribu Wata tasiru jibalu sayra ranar da duwatsu za su gudana iya cikin gudana su jirgin jibalu fakana sarara وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه كبير بما تفعلون فويل يومئذ للمكذبين ta tabbata a wannan rana ga masu kare ta tashin ta tabbata ko manzon da zuwa waɗanda suke fi kutsawar wajen ayyukan sako da suna wargi suna wasa da addini suna golewa da shaƙatawa a duniya ba sa damuwa da addini Yau yawma yud'una ila da jahannama ranar da za a ingiza su dan shine ad-dafu shine ad-dafu bi quwwati wa shiddatin wa sarasa wato a kiza kera mutum da karfi shine yud'una ai ko ba ka fara zuwa Hausa ba Ka ji kalmar hadda din da ke kan ayyuka da ke fitowa daga makogaro kaza ko yud'una ila da jahannama da ran za a ingiza kafare zuwa ga wutar jahannama matukar ingiza shine za a ce khuduhu fa'tiluhu ila sawa'i sahih thumma subbu fawqa ra'sihi min azab al-hadid ace da shi duk innaka antal aziz al da yudquna ila nar jahannama da da'an bayan an ingiza su da karfi sai ce hadhihi an-nar allati kuntum biha tukadzibun wanda shi kuke wuta wanda azabar wuta ke irin wanda ta kuwa kasance kuna tsare ta yin an ce za ku tsare جنة أفسحر هذا ce da su a fasihun haza shin wannan sihiri ne da in an karanta alqur'ani kuna cewa sihiri ne azaba da kuke gani yau ita ma sihiri ce am antum la tusirun ko kuma ba ku gani ne islauha ku shiga cikin ta fasiru ku yi hakuri aw la tasiru ko karku yi hakuri daya yin hakurin ba zai rage karfin azabar ba rashin hakurin da kosawa ba zai ba a sassauka ta ba sawa'un alaikum duk ɗaya ne akan ku hakuri da rashin sa inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun ana muku sakamako ne da irin abin da ko kasance kuna aikata da shan zuwa ke sawa'un alaina ajazina am sabarna daidai ne abin da kanmu shin mun yi hakuri ko mun yi rashi mara na min mafi ba mu da makubuta daga azabar Allah wannan shine sakamakon kafirai ayoyin da su biyo baya sakamakon mummune ala tariqatin jam'i bayna targhib wa tarhib dan hada tsakanin tsoratarwa da firgitarwa to amma sai Allah ya kai mu gobe ke abinda baka faɗa zama daidai Allah ya ba mu nada wanda muke kuskure kuma Allah ya kai mu wassalamu alaikum